أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya inda bayani ya kawo mu akan nau'o'in ƙarya da kuma ababen da suke da alaƙa da al'amarin ƙarya mun ce akwai ababe guda uku wanda eh, suka shahi ƙarya kuma suke da alaƙa mai ƙarhi da ƙarya sannan kuma ana itibarin su ma kamar ƙarya zunubin su daidai yake da ƙarya sannan ma sun kasance su ne ma mafi muni sannan kuma mafi girman nau'o'i daga cikin nau'o'in karya mun ce akwai shaidan zur wanda bayani ya gabata a kansa mun ce akwai rantsuwa na karya wanda shi ma bayani ya gabata a kansa sannan akwai saba alkawali wanda insha Allah cikin wannan darasin shine za mu bayani a kansa da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu insha Allah na harko dai za mu iya ganin akwai ayoyi na alkur'ani masu girma da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu yawan gaske da ma na iyalan gidan satsar kaka wanda suka yi bayani dangane da munin saba alkawali kuma kasantuwan alkawali wani abu ne wanda ya kasance abin tambaya ga Allah subhanahu a wurin Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mutum idan yin alkawali ya cika ko ya saba idan ya cika Allah ta'ala zai ba shi lada a kansa idan kuma ya saba Allah subhanahu wata'ala zai masa hukuba a kansa kenan wani al'amari ne wanda yake da matukan haɗari wanda lazim ne ya kasance kowane mumini ko kuma kowane musulmi ya yi ƙoƙarin ganin cewa in yi alkawali ya cika hakanan in suka yi alkawali da wani ya ƙoƙarin ganin cewa ba a samu karya wannan alkawalin ba ta ɓangaren shi wannan shi ne abin da zai ba mutum kyakkyawan rayuwa cikin wannan duniya sannan ya ba mutum kyakkyawan suka makuranta tashin alkiyama al misali daga cikin hadisai wanda suka zo dangane da hadarin saba alkawali da kuma zargin saba alkawali muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 364 hakanan yana ya zo a cikin babin khulful wa'ad hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyathi idha wa'ada duk mutum da ya kasance ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma ya yi imani da ranar ƙarshe to ya cika lokacin da ya alkawali in ya alkawali ya cika kenan muna iya fahimta cikin wannan hadisi akan cewa cika alkawali yana daga cikin alamomin imani da Allah subhanahu wata'ala da imani da ranar ƙarshe hakanan kuma saba alkawali yana ya kasancewa rashin imani da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma rashin imani da ran tashin alkiyama kenan wani abu ne wanda yake da irzibati da imanin mutum da Allah subhanahu ta'ala da imanin mutum da ran tashin alkiyama ko don wannan lazima ya kasance mutum ya yi sa'ayi ganin cewa bai saba alkawali ba ya ganin ganin cewa ya gaskata alkawalin shi ya kuma cika su kenan kamar yadda malam eh, akhlaq su masu kai bayani dangane da hadarin wannan alamar suke cewa shi alkawalin mumini idan mumini ya dan uwansa mumini alkawali to kamar bakance ne wanda yake baya da wani kafara watan bayan da zai yi zamanto ya kubuta daga wannan laifin illa kawai sai dai cika wannan alkawalin domin duk mutum da ya yi ma dan uwansa mumini alkawali kuma ya saba to tun harko Allah subhanahu wata'ala ne ya saba ma alkawali sannan kuma tun harko ya kasance ya bijiro ne zuwa ga abin da Allah ta'ala yake kyama kuma yake zargi shi yasa ma za mu gani cikin faɗan Allah subhanahu wata'ala cikin suratu saf aya ta biyu zuwa aya ta uku Allah subhanahu wata'ala na cewa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ta'ala ya kira wanda suka yi imani suka yi gaskata da shi kuma da ranar ƙarshe kan cewa ya ku wanda kuka yi imani me yasa kuke haɗin abin da ba ku aikatawa me yasa kuke ɗaukan alkawali ku saba me yasa ba ku aiki da abin da kuke faɗi kuna ce mutane misali su bi Allah su zan mutanen kwarai amma ku ba ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba ku samu kanku ba a cikin mutane na kwarai me yasa kuke alƙawari kuke sabawa wato mutum ya faɗi abin da yake bai aikatawa abu ne wanda ya kasance abin kyama abin zargi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce me yasa kuke hakan ya kwanda kai imani watan kenan wani abu ne wanda yake bai dace da imanin ku ba a ku masu imani bai dace a ce kuna irin wannan ayyuka din ba wannan aikin ya yi dacewa da waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala kuma ba su gaskata da Allah subhanahu wataala ba Allah ta'ala ce kabura maktan inda Allah lallai kyama da kuma zargi ya yi girma a gun Allah subhanahu wataala ya kasance kun haɗe abin da ba ku aikatawa kenan idan mutum ya alkawali ya cika wane zan baka kaza wane zan maka kaza ka cika wannan alkawali din in ba haka ba to kyama da zargi sun yi girma a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda yake abin da zai biyo bayan shi shine ukuba kamar daidai gwargwadon kyaman da Allah subhanahu wata'ala yake ma wannan aiki daidai gwargwadon ukuban da zai ma mutum ran tashin kiyama idan ya kasance yana saba alkawali kenan saba alkawali ba wani al'amari bane wanda yake da sauki kamar yadda wasu suka ɗauka cikin sauki mutum zai alkawali kuma ya saba ha idan mutum ya alkawali in ya cika zai samu lada zai samu kyaukyan sakamako idan mutum ya alkawali ya saba kuma zai fuskanci azaba a ran tashin alkiyama kuma azaba mai girma kamar da yake zargi ya yi girma kyama ya girma a wurin Allah subhanahu wataala to azaba ma haka nan kenan mutum ya kokarin ganin cewa nisanci saba alkawali ko da yaushe yi kokarin ganin cewa ya cika alkawalansa da ya yi kuma ya kasance bai karya alkawalan da adakwai tsakanin shi da mutane ba <clears throat> wannan lazim ne kuma wannan shine koyarwa na addinin musulunci kuma abinda Allah subhanahu wataala yake bukatan da wanda suka yi imani da wannan addini da sannan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> wanda shi ma yake bayan dangane da muhimmancin wannan sifa din na cika alkawali da kuma hadarin saba alkawali da kuma irin abin da zai iya biyuwa baya akan wannan yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan akwai ababe guda hudu wanda duk wanda ya samu kanshi cikin wannan ababen guda wannan sifofin guda hudu to zai kasance munafiki ne munafiki kuma mun san cewa ko kafirai sun yi su sauki a cikin azaba sau da haka mutum ya ƙoƙarin ganin cewa bai samu kanshi ba a cikin wannan sifofi ɗin yake cewa man kanat fihi khallatun min hunna kanat fihi khallatun min nifaq duk wanda ya kasance na da sifa ɗaya daga cikin wannan sifofin guda hudu to ya kasance kenan yana da sifa daga cikin sifofin munafinci hatta ya da'aha sai ya bar wannan sifa ɗin abinda zai hidda shi daga cikin kasantuwan shi munafiki sai ya bar wannan sifa ɗin sai ya nisanci wannan ɗabi'a ɗin sai ya nisanci wannan halin sai yake cewa menene na harko idza haddasa kazaba idan yi magana sai ya saba watan kenan sai ya ƙarya idza haddasa kazaba idan yayi magana sai ya ƙarya watan mafi yawan abin da zai ambata cikin manganun shi karya ne duk lokacin da ya magana ƙarya yake haɗi wannan yana ɗauke da sifa ta munahanci kuma wannan zai iya wulga mutum wuta wala azbil wa idza wa'ada akhlafa hakanan idan yi alkawali sai saba alkawali sai saba wannan sifa ce daga cikin sifofin munahanci wa idza ahada gadara hakanan kuma idan suka yarjejeniya suka alkawali sai kula alkawali da wani akan cewa za su kiyaye al'amari kaza ko sun yi sulhu ko abin da ya kama da haka nan shi zai je yaudara ya karya wannan alkawari ne. wannan sifa ce daga cikin sifofi na munafinci kuma da a yau da kullun cikin rayuwarmu za mu ganin kenan wannan sifa ɗin tana da yaduwa sosan gaske wannan sifofin da muka ambata suna da yaduwa sosan gaske mafi yawan mutane suka yi magana suna karya ma ba su damu ba mafi yawan mutane idan suka alkawali sukan saba ba su damu ba hakanan kuma mafiya idan suka alkawali da mutane sukan sabawa ba su damu ba alhali wannan sifofi ne daga cikin sifofin munafinci wanda idan mutum ya mutu akai zai shiga wuta wa idza khasama fajara sifa na hudu kenan shine idan yayi husuma yayi rigima da wani shikenan sai fajirci mana sai kasance ko ya ƙaurace ma mutumin ƙauraciya mai tsawon gaske kuma ya kasance ya ɗauki matakai wanda suka sa a shari'ar musulunci sai zamanto ya fajirce wannan sifofi ne daga cikin sifofin munafinci duk wanda yake ɗauke da su yana ɗauke da sifan munafinci wanda kuma zai sababa mutum uquba ran tashin alkiyama idan ya kasance bai nisance su ba saboda kenan faman wa'ada wa kana inda wa'adi aziman ala an la yafi aw kana aziman alwafa wa tarakahu biduni uzrin fa huwa munafiq kenan duk wanda ya alkawali lokacin da yake yin alkawali din yayi azama yi niyya a cikin zuciyar shi akan cewa wannan kawai alkawalin yana faɗi ne kawai a baki amma yana da niyyan kanca ba zai cika ba da wani lokaci mutum zai alkawali amma shi kan kanshi ya san cewa ba yana son ya cika alkawalin ba ne na muku ayya jama'a na muku alkawalin kaza musamman mafi mafiyan 'yan siyasa sukan zuwa su yi alƙawla na ƙarya sai zamanto kawai hadafin su don a zaɓe su ne in sun samu ƙuri'a shi kenan amma tun har kuma suna da niyan ko da an zaɓe su ba su cika wannan alƙawalin ba kawai sun yi amfani da shi ne domin su cimma ra'ayoyin jama'a kenan duk wanda ya yi alƙawali lokacin da yake yin alƙawalin ya yi azama ya niyya a kan cewa shi ba zai cika wannan alkawalin ba yana da niyyan sabawa to shi kenan zai kasance yana da sifa daga cikin sifofin munahanci auka na aziman alal ko kuma a lokacin da ya yi alkawali din yana da cikin zuciyar shi yana da niyya kan cewa lalle yana son cika wannan alkawali din amma me yake faruwa shine wata rakahu biduni uzrin amma sai sai ki cika wannan alkawalin ba tare da wani uzuri ba ba tare da wani uzuri ba ya ki cika wannan alkawali din ba abin da ya hana shi cika wannan alkawali sai ya ki cika saura kenan fa huwa munafiqun zai kasance kenan munafiki zai samu kanshi a cikin jerin munafikai wa amma in anna lahu udhrun min alwafa lam yakun munafiqan wa athiman amma idan mutum ya alkawali yana da niyya ya cika wannan alkawalin ya yi azama akan ya cika wannan alkawali din amma wani uzuri ya zo ya gito masa wanda ya hana sa cika wannan alkawali din wannan ba zai kasance munafiki ba hakanan kuma ba zai kasance ba yana da zunubi saboda me saboda abin kenan ya hita daga cikin ikon shi abu ne ya gita masa wanda ya hana shi aiwatar da wannan alkawalin saboda haka bai da laifi wa in shara alaihi ma huwa suratul nifaq ko da yake malaman akhlaq wanda suka zurhi a cikin al'amarin irfani suna ganin cewa akwai sura ta munafinci wanda ta gudana a kan shi shine alkawalin da an saba amma koya aka saba alkawali ɗin wannan wani magana daban ne amma dai abin da yake bayyana a hili shi ne an saba wannan alkawali ba tare da an duba wannan uzurin nashi wanda ya hana shi wannan alkawali ɗin kenan fal'aula an yi an suratin nifaq ƙa'idan malaman akhlaq suna wasaiki akan cewa abin da ya yi shine kasance mutum ya nisance nisanci masuran munafinci watan kenan ya yi sa'ayi iya gwargwadon sa ganin cewa cika alkawalin kuma ya kawar da uzurori wanda za su iya su tsaya gaban shi su hana shi cika wannan alkawali ɗin kama ya tarza an hakikati kama yadda ya kasance wajibi gare shi ya nisance yin alkawali kuma ya yi niyya akan cewa zai saba alkawali ɗin ya nisance haka domin kuwa shine sunan sura na hakiki na nifaq a cikin saba alkawari wa zalika bi Allah ya jizma fil wa'd bal yu'alliquhu al mashi'a wa mithliha saboda haka kenan duk lokacin da yake son yi wani alkawali kai ya zamanto ya yi hazama kan cewa lallai lallai zai cika wannan alkawali din ta yadda in ya saba zai kasance ya fada a cikin sura na hakika na munafinci ko kuma sura wanda yake ba na hakika na munafinci kenan abin da ya fi dacewa shine duk lokacin da mutum ya alkawali ya jingina shi zuwa ga mashi'a na Allah subhanahu wataala wani insha Allah zan maka kaza wani insha Allah na maka alkawalin kaza to Allah ta'ala sai ya taimake ka wurin cika wannan alkawalin Allah sai ya kawar da dukkan uzurin da za su iya shiga gabanka wurin cika wannan alkawarin rashin cika wannan alkawali din sai zamanto ya kawar da su ka samu damar cika wannan alkawali din kuma sai zaman ka kubuta daga suran munafinci wannan shine abin da zai iya ba mutum kubuta da kuma eh, nisanta daga wannan mummunan sifa na munafinci ta hanyar saba alkawali saboda haka nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin bayan bayansa nagarta wanda suke kiyaye alkawullansu kuma suke nisantan saba alkawali wanda suke kiyaye yarjejeniyoyinsu da ka'idodinsu wanda suka azama junansu ba tare da sun yaudara a cikinsu ba kuma sun karye wannan yarjejeniya Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da mu daga shaidan zur da kuma rantsuwan karya da kuma saba alkawali sanya mu cikin bayan sama nagarta masu yi masa da'a a koda yaushe kuma suke imtisali da umarninsa suke nisantar hannun shi wannan kina a takaice da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka je wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin